Jirgin dakon kaya samfarin Illusion 76 ne ya sauka filin jirgin saman Yamai a cikin daren Laraba goma ga watan Afrilu wayewar Alhamis. Dauke da makaman kare kai daga hare-haren sama haɗe da wasu na'urorin fake sararin samaniya kamar yadda ake gani a wani rahoton da gidan talabijin mallakar gwamnatin Nijar ya watsa. wannan wani bangare ne na sabuwar hulɗar da hukumomin mulkin soja suka kulla da gwamnatin vladimir putin a ci gaba da lalaban hanyoyin magance matsalolin tsaron da ƙasar ke fuskanta. Masani a kan lamuran yankin Sahel Dr. Sadiq Abba na cewa bai yi mamakin wannan yunkuri na Rasha ba. A kasan ƙasar Rasha tana neman ta ƙara darajarta ta ƙara ƙarfinta a cikin ƙasashen Sahel eh, da yake suna kwama da harakokin tsaro da harakokin sojoji. to ita rasha tana da sani kuma tana da makamai wadda take iya saida ba sai tare da an shiga wani dogon lissafi wani dogon bincike ba abun mamaki ba ne gare mu rasha ta kawo abu ta ce za ta ba da karahuna na wanda nijar za ta iya duba jirage wanda suke sabka wanda suke wuce a wasu sojojin gwamnatin rashar akalla ɗari ne aka bayyana cewa sun biyo waɗannan kayayyaki da za su jagoranci ayyukan girkawa sannan za su horar da takwarorinsu na nishar a game da yadda za su yi amfani da su kamar yadda wani kakakin tawagar rashawan ya jaddada. Euh, euh, Jigo a kungiyar Front Patriotic ta 'yan goyon bayan hukumomin CNSP Bana Ibrahim na mai alfahari da abinda ya kira sabuwar tafiya. Farin ciki ne babba na ganin cewa yau akwai kayuka na yaƙi da mun ka samu daga rasha bayan da mun ka sa hannu bisa kan yarjejeniya kani mu da su a fannin tsaro eh, sun ce za su zo ne don su ba mu horo kuma su taya mu yaƙi da ta'addanci sai dai wani ɗan fafutuka a madurfa lawan sallau na gamayyar kowad na da shaku kan tasirin wannan hulɗa ta rasha da nijar mu ba mu buƙatar wa'ansu sozawa na ko rasha ko kowa an su sozawa can daban su kawo mu ɗauki in horo ne na soji muna iya mu tura mutanen mu can aje a hora su ba ma nan kasar ba. Ayyukan ashar da ake zargin sojan hayar Rasha a kasashen da kamfanin Fagna ke da kwangila abu ne da ya kamata ya wa Nijar manuniya in shi Sule Umaru shugaban kungiyar FCR. Radda wannan ƙasa tamu za ta neman ta kori Rasha kamar da ta kori Amurka da Faransa ba san yadda za ta kasance ba. Labarin isowar sojojin horon Rasha haɗe da kayayyakin kare sararin samaniya na zuwa ne a wani lokacin da ake jiran ganin yadda za ta kaya. Bayan da hukumomin Nijar suka buƙaci Amurka ta kwashe sojojinta dubu ɗaya da ɗari waɗanda ke girke a yankin agadas da sunan yaƙi da ta'addanci yayin da anan nan ya mai wata ƙungiyar ƙin sojojin ƙasashen ƙetare ke shirin gudanar da zanga-zanga a gobe asabar da nufin matsa lamba ga dakarun amurka su fice daga wannan ƙasa a wani matakin kaucewa tafkata asa hukumomin birnin yamai sun sanar da rufe hanyoyin da ke zuwa ofishin jakadancin amurka daga karfe bakwai na safiyar asabar zuwa ɗaya da rabi na rana Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.